أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci daren litinin daren ashirin da uku ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya dace da goma ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake haduwa a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah radiyallahu ta'ala anhu wadda ke nan GRE garin kefi jihar Nasarawa. Mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka, Lum'atu li'tiqad alhadi ila سبيل Rashad. واللفر الشيخ الحافظ Abu Muhammad Abdullahi الله Kudama Al-Maqdisi. wadda ya rasu hijira shekara 620 Allah ya gafarta mishi muna karanta tare da ta'liqin al-allama Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen ya rasu hijira shekara 1421 Allah ji kan shi gafarta mishi a yau shine darasin mu na bakwai a karatunmu na wannan littafi Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu tashi a inda Malam yake cewa qala imam أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شمعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن ملك سوى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حمد أحمد بن محمد بن حمد الشيباني الله يجزيه شذافة التامين إمام أحمد بن حمد يا رسول جرى شكرا تريد أربعين دلاء أيوه، a أيوه، yau أيوه، شكرا yanzu mutuwansa shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shida dubu ɗaya da yana magana akan abin da ya shafi sifofin Allah maɗaukakin sarki ayoyi da hadisai da suka magana akan sifofin Allah maɗaukakin sarki shi ne malauki imam Ahmad ya faɗa game da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin sahabi Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya sar da shi hadisi na dubu ɗaya ɗari ɗaya da arba'in da biyar imam muslim ya fitar da shi hadisi na ɗari bakwai da hamsin da takwas hadisi ne wanda malamai masu ƙididdiga na hadisai sun tabbatar da an sahabbai ashirin da takwas suka rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga hadisi ne mutawatiri ko hadisi ne wanda yake mutawatir dama tawatur yana fara istilahi mafi kusa shi ne daga goma yin akwai maganganu daban-daban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace shi ke cewa inna allaha yanzilu ila sama'i dunya a wata ruwaya inna rabbana yanzilu ila sama'i dunya a wata ruwa inna allaha yanzilu ila sama'i duniya fi thuluthil lailin al-akhir a wata ruwa manzala ce lallai Allah ubangijinmu yana saukowa zuwa saman duniya a kowane dare a sulusi na ukun ƙarshe na dare Allah na saukowa saman duniya yana shelantawa yana halmin min mustaghfirin fa astaghfira lah hal sa'ilin fa utiya Allah yana tambaya yana shelantawa ina hal akwai wani mai neman gafara in gafarta mishi akwai wani mai roƙo ya faɗa ya yi tambaya a bashi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan hadisi kaga yana bayanin sifa ce daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki an samu alfirqu dhalla kungiyoyi na bata na addini waɗanda wasu duk da tawatirin hadisin suna ta'aqilin hadisin suna inkarin sun ke suna kin yarda da shi kwanaki na ji wani ma ɗaya daga cikin three idiots na bauchi yake cewa su allansu daban da na yin izala su allansu wai allah yin izala yana saukowa saman duniya in gare kusawa sai gudu gudu ya koma kaga wannan ai inkari inkari duk da hadisin gashi mutawatiri ne kuma hadisin muttafaq alaihi ko ba haka bane wanda sai bukari sai muslim littafai ne wanda dukkan malaman musulunci sun yadda da ingancin hadisan da ke ciki in banda dan jayen da imam ajjara kutu ne yayi kuma dole ya sallama ibn hajar a cikin fatul bari duka sai da warwar shubuhatin da imam ajjara kutu ne ya yi magana a kai wanda wasu hadisai da ba su wuce guda kudu ba ma duk da yake magana a kai to amma duk da haka suke wasu suna intari to wanda ya intari wannan wani abu ne da mu yi magana kan matsayinsu a satin da ya gabata ku na cewa suna da matsayi guda uku akwai wanda zai yi amma shi tsakaninsa da Allah abin da ya fahimta kenan wannan ma'azur kuma in gaskiya ya bayyana masa zai bar wannan abin da yake kai na barna ya abin akwai wanda shi kuma yana so ta asubanci da bangaranci amma kuma inkarin da yana da madafa a logon larabci yana da madafan da in an kalla ta wannan zai zama kamar yana da wani dalili ko a ce wannan fasiki ne fasikanci ne akwai kuma wanda zai saboda tsaban son zuciya da ka'asubanci wannan kuma kafirci to akwai wanda suke wannan to akwai kuma masu yin tahrif tahriful ma'ana suke cewa cewa da aka yi inna rabbana yanzilu cewa ubangijinmu yana saukowa sai suka ce a sai suka yi ƙari suka ce ai inna amara rabbina yanzilu mana wai al'umarnin ubangijinmu ne yake saukowa an fahimta ku malumar ka ce a annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faɗa ke ne ko babu canji a duka sahabban da suka rawaito hadisan wanda aka iya sani ashirin da takwas duka babu wanda ya canja ya ƙara wani abu sannan kuma in dai har al'amarin ubangiji ne sai ba wani abu bane special da shi an faɗi har ga dama al'amarin ubangiji ya ko da yana sauka babu lokacin da al'amarin ubangiji zai sauko so ai specifying wani lokaci na daban na da iya la an fahimta ku da kuma amsa da ta ba na ƙarshen hadisin wanda muka yi bayanin sauran za su sauran shi wancan ƙarshen hadisin ya ba da amsa a duka tahrifat daga cikin masu tahrif suka ce a ah, abin da ake nufi ai rahamar ubangiji ne manzo Allah ke ma labarin rahamar ubangiji ne yake saukowa zuwa saman duniya Manuwa suka ce a ah, in dai rahamar ubangiji ne yake saukowa kuma yana a saman duniya to nuni ai bai shafe mu ba bari ba mu labari abin da ya tsaya sama a sama bai sauko kasa wato me alakan mu da shi bai shafe mu ba na lada iya ba mu labari wasu ke cewa a'a ana nufin wai Allah yana nufin mala'iku ne wasu mala'iku ne na musamman suke saukowa saman duniya to amsan da aka malama suka ba su akan wannan tahrifi na uku sun kuma yana ba da amsa a guda biyu gaba da suka ce in mala'iku ba babu yana zai mala'ika yanzu ya ce maka kana da wani neman gafara ka roƙa in gafarta maka abu da ƙarshen hadisi yake ke faɗa ke akwai wani mai neman gafara in gafarta mishi akwai wani mai bukata in biya mishi bukata mala'iku suna gafara ne suna biyan bukata ne kaga yin wannan tunanin kuma mutum ma ya yarda a zuciyar shi wani nau'i ne na shirka yanzu ya ba mala'iku matsayin wa Allah madaukakin sarki to haka ma in ka ce rahama ubangiji yanzu rahaman ne ke ce akwai mai neman gafara gafarta mishi akwai mai bukata in biya mishi ko ba gani ba Kwaka duka tawilat da suka bayar tawilat ne waɗanda abinda bature ke cewa date on arrival an gane so dole ka ka yadda da abinda ahlus sunna suke mu'amalantar nusus da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa kuma ka zamu bar shi yadda ya faɗa kamar yadda bayanan sauran bayanan Imam Ahmad yake nuna wannan yace da kuma hadisin da ke nuna cewa inna Allah yura fil qiyama cewa lallai Allah madaukakin sarki za a gan shi a ranar alkiyama ganin Allah a ranar alkiyama shi na daga cikin masail da ahlu sunna suka suka saba da sauran ƙungiyoyi na gida. duk da ayoyin alqur'ani da suka tabbatar da haka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar da haka daga cikin ayan alqur'ani da suka tabbatar da haka akwai fadin Allah maɗaukakin sarki lil na ahsanul husna wa ziyada cewa waɗanda suka kyautata suna da aljanna shine husna din wa ziyada kuma suna da ƙari ne ƙarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sai musu yake ƙarin shi ne ganin Allah wannan tafsirin annabi ne da kai ce wannan tafsirin ba fahimtar wani bane bari a ce a ah, to ni ma ina da fahimta a sabanin wannan ai wanda ya ce ga fassara da manzon Allah ya ma'a ya ce shi da fahimta sabanin wannan shi ya san matsayin shi ku daga cikin ayoyin da suka tabbatar da za a ga Allah mummune za su ga Allah ranar tashin alkiyama akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin sautul qiyama ko wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nazira ce wasu fuskoki a wannan ranar suna haske suna kyalli me yasa saboda suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu duk da wannan ayar suna miki tawili sai nazira ai yantaziruna rabbahum cewa wai jiran ubangijin suke yi kama wannan tawilin hatta a lugar larabci ma bai goyi bayan su ba sura kalma annazuru fi'ili ne muta'addi abin da abin da ya siyakin magana shi ke tabbatar da ma'anar da ya dauka in yayi ta'addi da ila yana nufin gani ne in yayi ta'addi da kansa idan ta'adda bi nafsihi shine ke nufin jira zai ce an tabiru ko ina jiran ka amma na ce an zuru ilai ina ina kallon ka ha in na ce kuma nazartu fihi in yayi ta'addi da fihi yana nufin tunani da nazari نظرت في الكتاب أي ناي نزلي صوصي نظرت في الأمر ها فأنظر في الأمر صوصي إلي متعدي أبن دي يتعدي دي شيء كي بعد معنى دي بعد ذلك دي شيء كما آية سيتعدي دي الى ينون سوى الدليل إلى ربها ناظر أذاني لكن آية إذا أتي كفه جاد شيء دليل إذا تثبت الله عز الله Allah maɗaukakin sarki a aljanu ya muna karatu kuma shi na gwada a ƙashinka daga cikin ayoyi da ake kafa hujja da su suke da dalilin da ke nuna cewa mummunai za su ga Allah akwai faɗin Allah madaukakin cikin cikin sotul mutafi Allah ya tabbatar daga cikin ukuba na 'yan wuta shi ne za hana su ga ganin Allah innahum rawma idin an rabbihim la mahjubun Allah ce ‘yan wuta a wannan ranar daga cikin azabar da za a mushi ne za a hana su ganin Allah. To Allah ya faɗi hana mutum ganin Allah a filin alkiyama azaba ce ga ‘yan wuta. An fahimta ku. Kuma shi dama a lahira duk wani abu na ‘yan aljanna shi shi na ‘yan wuta ne. Ko ba ga tun da su azaba ne rashin ganin Allah to kaga ba zai zama ɗan aljanna kuma a mishi wannan wannan azawan kaga shi ganin Allah ke lafar shi ga Allah tunda in bai ga Allah ba a matsayin menene azaba ce da ayoyi da yawa wanda duk mun yi magana a kansu a karatun sun na kai su wasiliya da fahawiya da sauransu to daga cikin akwai hadisai kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke nuna suke ishara wasu yin ishara wasu kuma sun faɗa ƙarara daga cikin waɗanda suke ishara akwai hadisin imam at-tirmidhi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke nuna akwai wasu sifofi na mutane guda uku waɗanda daga cikin azaban da Allah zai mushi ne Allah zai hana su gani shi ma ba zai kalle su ko manzon Allah ya lissafa wasu laifuffuka jan tufafi da gori da sai da yin kasuwanci da rantsuwan ƙarya to kaga wannan hadisi yana azaba ce gare su saboda laifin su ba za su yi ido hudu da Allah ba to wanda ko bai da wannan laifin ga shi zai zama ni'ima kenan zai daga cikin akwai hadisin da malam nan za ka yi malam ishara zuwa gare shi hadisin da ke cikin sahih muslim malam ce hadisi na 181 hadisin suhaib Allah ya kare da a gare shi suhaib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ke cewa idza dakara idza dakhala ahlul jannati aljannata manzo Allah ce idan 'yan aljanna suka shiga aljanna yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai ce musu turiduna shay'an azidukum kuna son wani abu akwai wani abu da kuke bukata in kara muku fa sai insha Allah mu ce sai mu bada ansa da ikon Allah muna ciki sai ce alam tubayyib wujuhana Sai Allah ai ka riga ka haska fuskokin mu alam tudkhilana aljanna Allah ka shigar da mu aljanna wa tunajjina minan nar ka tsirata da mu daga wuta to menene kuma Allah za mu bukata a gurin ai mu an gawa mana komai maza Allah sallallahu alaihi wasallam fa yakshifu hijab sai Allah madaukakin sarki sai yaya wannan hijabin لعلها إشارة كسف المتوففين حرقتهم يوم إذن لمحجوبون أنا من ذا الله تتي الله شيايا ونن هجاد إن يا ونن هجاد لأم الجنة تيسو دا الله من ذا الله فما أوقوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل من ذا الله تتي إن الجنة باب ونا أبو دا أكباسو ديكي مصدائي ذاكو بنئمة كتياك من دامن الله واسو غيشي an fahimta ku yarhamukallah akwai hadisin sahabi Abu Sa'id al-Khudri shi ma hadisin muttafaq alayhi ne Imam Bukhari ya san hadisi na 7439 Imam Muslim ya san da shi hadisi na 183 a cikin sahih Muslim Abu Sa'id al-Khudri yake cewa kulna ya Rasulullah mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace hal nara rabbana yawm al-qiyamah ya manzo Allah shin za mu ga Ubangiji mu ran takin alƙiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi ya tambaye su suma hal tudaruna fi ru'yati shamsi wal qamar idza kanat sahwan shin kuna shan wahala kuna samun cutuwa da tsoroniya in kuna so ku ga rana ko wata a lokacin da babu hadari akwai wani wahala da ake sha wani sai ya ce wani matsamin gari mazala tambaye su abu sa'id ne kudi da Allahu an yace la ce ina rana kuma in dai ba hadari ba wani matsala wata ma in ba hadari ba wata matsala kowa na gani sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam fa innakum la tubaruna fi ru'yati rabbikum yawma idhin illa kama tubaruna fi ru'yatiha mazalla ce ba za ku samu turore na ba ku samu wahalar komai wajen ganin ubangijin ku ran tashin alkiyama ba kun kuma kun wahala wajen ganin Allah to a duniya ma kuna wahala wajen ganin wata ko rana a lokacin da babu hadari kaga wannan duka sabihatan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa masu imani za su yi za su ga Allah ubangijin su a filin alkiyama to imamu ahmad ibn hanbal irin waɗannan hadisan malake wa ma ashba hadil hadis hadisan da suke da kamanceceniya da wannan fara imam Ahmad sai yake cewa nu'minu biha mu ahlus sunna mu ahlus sunna mun yi imani da shi ha bai ce amanna biha ba sai ka tigan mubari'i sai na maka mun imani kuma har mutu mu koma zuwa ga Allah ba za mu daina yin imanin an fahimta ku ba a ba tunanin karkai tunanin za a samu wata rana da za mu canza mu ce a to yanzu ba mu yadda ba a shi yasa ya fara sigan mubare an gane ku shi yasa ko qur'ani Allah qur'ani Allah yana amfani da irin waɗannan usulobi abinda za ga sai za ka yi ai ya kawata ko a ce ai riga ya faru amma sai Allah ya kawo da sigan mudari ya nuna maka cewa da jiya da yau da gobe da har abada sai imam Ahmad ya ce nu'minu biha mun yi imani da wannan irin waɗannan ayoyin da hadisan wa nusaddiqu biha kuma muna gaskatawa la kaifa amma ba ma kwatantawa ba za mu ce ga yadda za a ga Allah ba a Allah zai zo a ne za a ɗaga kai sama ne za a kalli ƙasa ne za a kalli gaba ne ba ma kwatantawa so da Allah bai faɗa mana shi da ahlus sunna ke shi dai abin in dai Allah ya faɗa maza Allah faɗa sai ya faɗa sai ya faɗa amma abin da Allah bai faɗa mun Allah bai faɗa ba ko ana ha ma za ba zai faɗa ba yace la kai fa ba za mu kwatanta ba wala ma'anan ko ba za mu fassara shi da ma'ana sabanin ma'anan da Allah da manzon suke nufi ba wala naruddu shay'an minha ko ba za mu yi inkari mu raddin wani abu daga ciki ba yace wa na'lamu kuma muna sane da cewa anna ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam haqqun cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne wala na ruddu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu ba za mu manzan Allah raddi ba manzon Allah ya faɗa mu ce ba haka ba za mu yi wannan ba ba za mu ce ya yi kuskure ba ba za mu yi ba wala nasifu Allah bi aksara mimma waqada bihi nafsuhu ba za mu siffanta Allah da mafi da sama da abin da shi Allah ya siffanta kansa da shi ba a muna tsayawa ne daidai nan ya ce bila haddin ko ba za mu sa masa iyaka ba ba za mu yi ma wani siffan Allah iyaka ba wala gaya ko ba za mu sa masa ƙarshe ba ba za mu ce wannan siffan Allah ya siffanta da shi amma zuwa lokaci kaza ba a'a me yasa yace saboda laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da yake kwatankwaci ga Allah da akwai wani abu wanda nashi ya kama da na Allah to da sai mutum to tun da ya kama to kila shi ma karshen shi da iyakan shi iri ɗaya ne to babu ko mu gani ba yace wa naqulu kama qala kuma mu za mu yi furuci ne za mu faɗi kamar yadda Allah ya faɗa ne wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu kuma mu za mu siffanta Allah ne da abin da ya siffanta kansa wala na ta'adda zalika ba za mu wuce iyaka ba kan haka ba ma ta'addanci ba za mu wuce iyaka ba wala ya bulughu waqful waqtin kuma shi Allah madaukakin sarki duk masu siffanta Allah su gaba siffanta shi ba sai su fa siffanta hakikanin shi ba so da haka siffanta hakikanin abu ne ka taba gani Saka duk siffanta masu siffanta ba sai su riski Allah ba. Sannan nu'minu bil Qur'ani kullihi ko mu muna mun yi imani da Qur'ani gaba Duk wata aya da ta zo a Qur'ani mun yi imani da ita. Muhtamihi wa mutashabihi da ayoyin da ma'anansa suka fito mana fili da waɗanda ma'anansa ba su fito mana fili ba muna bin hanyar arrasikuna fil ilm wa ta amanna bihi kullun min inda rabbina yace wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi ko ba za mu cire ma Allah mu kawar wa Allah da wata sifa daga cikin sifofinsa ba shi tun da yake sa ne wannan to ba za mu ce ba na Allah bane wai li shana'atin shunni'at wai saboda wani inkari da masu inkari suka yi sai ce a to tunda ana inkari akan haka to mu ma mu kore ko mu ce babu ma da yake babu wannan kasa irin wannan tunanin ya kai mutane da yawa ya halaka mutane da yawa sai ga mutum ya tsaya rasa ya kwaskwari ma a kan eh, eh, tarihi ya faɗi cewa na na shi ta yi ranar ta da shekara shida ta ta tana da shekara tara amma eh, medically a dai duba wai saboda wai arna suna inkari wasu yana kokarin ya yi kwaskwari ma ce to amma ai tarihi ne tun da ba tun da ba wai wani abu ne da ke da alaka da ibada ta ba laifi dan an daina faɗa abin da ke da alaka da imani da sai da alaka da ibada ba laifi a daina faɗa yanzu kana min akwai wani abu da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abun kunya ne a faɗa abin da mutum ke faɗa kenan da wanda mutum ke faɗa kenan eh ta aure shi ok to na gode ta aure ta shekara shida ta ta da shekara tara wai mutum sai ringa wai yana jin kunyan ya fara abin da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tabbatacce kana jin kunyan fara wai saboda masu inkari wai saboda masu inkari ha to malai ce mu ahlus sunna ba ma wannan in dai har ya tabbata a qur'ani ya tabbata hadisi ingantacce to ba ma ba ma kowa wajen fara wani ya ce ko yanzu wannan hadisin da kuke karantawa wani amfani zai muku ka ji maganar banza yanzu kana nufin akwai abin da ya fito daga bakin manzon Allah mara amfani abin da wani mutum ke faɗa kenan kana ta akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi shi zai faɗa ko ya aikata kuma su muke mara amfani abin da mutum ke faɗa kenan to malai ce to mu ba ma waɗanne shana'atin shinni al wato da wani kyama ko sai da wani inkarin masu inkari da kyaman masu kyama yace wallahi ba za mu ba za mu ce babu ba sai mun faɗa sai dan karatu bai biyo ta kai shi ba sai mun faɗa yace wala na ta'adda al-qur'an wal hadith amma ko ba za mu wuce qur'ani da hadisi ba abin da ya tabbata qur'ani da sunna ji na faɗa yace wala na alamu kaifa kunhu zalika kuma mu ba mu san haƙiƙanin wannan abun ba in za mu ce eh yana da shi siffan Allah ne in ka ce mana ya yake mu ce Allah bai faɗa mana ba shikenan abinda Allah yake so mu sani shine mu san yana da shi Allah bai ga za mu san ya ne abun yake ba malai ce illa bi tasdiqir rasuli wa tasdiqil qur'an duk abin da gaba mun faɗa mun faɗa ne so da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma so da gaskata alqur'ani da tabbatar da abinda da qur'ani ya faɗa wannan ita ce aqidar ahli sunnati wal jamaa mala ibn usaymi yake cewa ma tadammanahu kalam al imam ahmad fi ahadith an nuzul wa shubahiha yace abinda wannan magana na imam ahmad ya kunsa game da waɗannan hadisai da ya faɗa da hadisin nuzul saukan Allah madaukakin sarki zuwa saman duniya a lokacin da sai bisa ukun dare na ƙarshe shiga da sauransu yace abinda magana ya kunsa yace فضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي كما قال الإمام أحمد كمان اللي وقال في اللتاتي ابن قدامة رحمه الله تعالى ينقلته يا قنش أول زي بيوبا ينفرقه يتي وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قنش واجب إيماني da kuma gaskata duk abin da ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wannan yana shine abu na farko da magana Imam Ahmad ibn Hanbal ke nuna a matsayin ka na musulmi mai imani wajibi ne ba ka da zaɓi dole ka gaskata dole ka yi imani da duk abin da ya zo a Qur'ani ya zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace min ahadith sifat na ga hadisai wanda suke magana kan sifofin Allah min gairi ziyadatin wala naqsin wala haddin wala ghaya ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba ba tare da mata iyaka ba ba tare da faɗan aina siffanta ƙari ba a za ka faɗa yadda ka karka yi ƙari karka yi ragi karka faɗa abin ba faɗa ba yace na biyu annahu la kaifa wala ma'anan ai la nukayyifu hadhihi sifat mana mu ba ma kwatanta waɗannan sifofin ba ma ce kuma siffan to kaza yake a لأن تكييفها ممتنع لما سبق وليس مراده ألا كيفية لصفاته yake saboda kwatantawan an hana me ya hana yake shi ne abin da ya gabata mun karanta a baya so da bayan za ka kwatanta abin da baka taba gani ko ba haka ba yace amma ko baya nufin cewa ko wai siffan Allah bai da kaifiya a siffan tana da kaifiya tana da kaifiya amma kaifiyar ne mu ba mu sani yace me yasa ce li anna sifati sabitatan haqqan so da siffofin Allah tabbatattu ne gaskiya ne wa kullu shay'in sabitun fala budda lahu min kaifiya kuma duk abin da aka ce yana nan tabbas ne to dole yana da kaifiya akwai yana da yanayin da yake ko ba gaba ne? in aka ce ga wani abu yana nan amma ko ba ba shi da yanayin yanda yake to da babu shi kenan a Allah sifofin Allah suna da kaifiya amma kaifiyan mu ba mu sani bane mu ba mu sani bane yace lakin kaifiyatu sifatin lahi ghairu ma'mulatu ghairu ma'lumatun lana yace sai dai kaifiyan siffan Allah mu ne mu ba mu sani ba mu mun jahilce shi mu jahilai ne akan wannan mala ce wa qawluhu fadan malan wala ma'anan yace ai la nusbitu laha ma'anan yuqalifu zahiraha kama fa'alahu ahli ta'wil mana mu ba ma tabbatar ma wani sifa na Allah sifa wanda ya sa'a ma zahirin abinda ayan ko hadisin ya zo da shi kamar yadda masu tawili suke aikatawa yake walaysa muraduhu nafi ma'ana ba wai ma da yana nufin cewa mu mu kore cewa tufan ba ta da ma'ana bane a yake laysa muraduhu nafi ma'na nafyul ma'ana sahih al-muwafiq li zahiriha ba ma da yana nufin mun kore ma'ana ingantacce wanda ya dace da zahirin ayan bane a yake abin da muke nufi mun kore yi baki ma'ana da ya sa'a ma'anan zahirin ayan yake allazi fassara hadhihi salaf yana da ma'anansa ingantacce wadda magabata suka fassara shi da shi ce fa inna hadha sabitun wannan ma'anar ma'ana ce tabbatacciya yake wa yadullu ala hadha qawlu abin da ke nuna kuma haka ma yake nufi da cewa la ma'anan shine ma'anar maganar malam da yake wala naruddu shay'an minha ai ya ce ba ma ba za mu yi raddin wani abu daga ciki ba wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu kuma za mu siffanta shi da abin da ya siffanta kansa wala nuzilu anhu sifatin min sifatihi li shana'atin shuni'at ya ce ba ba za mu kawar ma Allah wata sifa da ya siffanta kansa da shi saboda inkarin masu inkari ya ce wala na alamu kaifiyar ta kun hudari sai dai mu ko mu san kaifiyar hakikanin yadda sifan yake kaga wanda yake na cewa abinda ma da ke nufi da la ma'anan shine mu ba za mu bashi ma'ana da ya sa a ma'anan shi na zahiri ba za mu bashi ma'ana da ya sa a ma'anan da magabata tun daga sahabbai da wanda suke biyo ba su suka ba su مالك فإن نفي فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلة ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها yace abinda ma ne na kore raddi na wani abu daga ciki da kuma kore sanin asalin kaifiyar dalilin yake nuna cewa malam yana shi ma da cewa suna da ma'ana suna da kaifiya amma sai ne malam abu na uku wujubul imani bil qur'ani kullihi ma'ana magana imamu ahmad ya nuna mana wajibcin imani da alqur'ani gaba da gaba da qur'ani ne mu imani shi wanda ma'anansa ya shine wanda ke huwa wanda ma'anansa ya zama a fili muka fahimce shi wa mutashabihi wa huwa ma akkala ma'anahu da wanda ma'anan ya koya ba mu fahimce shi ba amma tun da ya zo a Qur'ani dole mu imani shi yace fa naruddu al-mutashabi ila al-muhkam in ya zama ga wata aya ma'anansa bai fito mana fili ba sai mu fassara shi da ayoyin da suke muhkamai ayoyin da ma'anansa suka fito fili sai su sai su fassara mana ayoyin da ma'anan da ba su fito mai ba ba su fito fili ba Ya ce fa in lam yattabih in muka yi hakan ma ma'anan da fito fili ba to wajaba bal imanu bihi lafzan to ya zama wajin mu imani da shi a yadda ya zo a lafazinsa wa naqwidu ma'anahu ila Allah yau mai da ma'anan zuwa ga Allah amma dole mu imani da shi wannan take aqidan ahli sunna ba ka ce tunda abu kaza gaskiya ban gane ma'anan ba Ko mai aka yi ma'anan kaza ne a tunda ba gane ba ka ce Allahu a'lam sai ka huta an fahimta ku wannan shine ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa Allah ya samu gani sai maliki qala al imam abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i rahimahullah amantu billahi wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala murad rasulillah Allahu akbar kaje magana manya ku Muhammad bin Idris الشافعي الله مدوكاكين سلكي سيكن شيغا فتاميش يا رسول جاء شكرا 204 204 يزو بلن صدونيا شكرا دبو ديا دا 243 أم فهمت أبو أوه ما لني إمام أحمد لي ابن حمدل إمام الشافعي محمد ابن ابن إدريس الشافعي الله يجيكن شيغا فتاميش yake cewa amantu billah yace na yi imani da Allah wa bima jaa anillah kuma na yi imani da duk abin da ya zo daga wajen Allah kuma ala muradillah na imani da shi yadda Allah yake nufi ba yadda ni kashin kai da nake nufi yace wa amantu bi rasulillah kuma na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an rasulillah na imani da duk abin da ya zo daga wajen manzon Allah shi ma wa muradi rasulullah a yadda manzan Allah yake nufi to ba ka hutawa wallahi za ka ce ka kara addini hankalinka a kwance kaza ya faru to to to me hikiman da ta sa ma aka ce ayi kaza to kai waye da kake duk Allah ba ta shi ya faɗa maka hikima ta zai sa ka abu mashi ya halice ka ba to waye kai da sai ka sai Allah ya fara maka hikima ta kai ko ba gani ba ce me hikiman da yasa Allah ya mahalicci sahu ko ya ga cikin dalilan da yasa aka ma shekarun ba aka ma malam fatanu lakanci a Kano so da ya raddi ma wannan magana wani ne babba a arewacin Najeriya ko shi bai ga wani hikiman da ta sa Allah ya sauro ya da ta ba malam fatami ya rage ma magana bai ma kira sunan shi ba amma da ya je garin mutumin sai da suka mishi wulakanci har da cire mishi wulla saboda wulakanta shi akan wai yayi ma jagoransu na siyasa rai akan jagoransu na siyasa ya kusa kalmar kafirci amma ba su yadda ba sai waye sai da sai Allah ya faɗa maka hikima kafin za ka yi kullum na jinjina maganan malam bamba dr ahmad Allah ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi wani ya ce mishi malam ne hikiman da ne hikiman da ya sa wai ake kashe kasa ina ga kasa ba ta zama kuma tutarwa. da ta mai ce eh, muna kashe kasa ne so da manzon Allah ya ce mu kashe tsaka kuma wallahi ko kai manzon Allah ya ce mu kashe ka za mu kashe ya ce wallahi ko kai manzon Allah ya ce mu kashe ka za mu kashe ka wallahi za mu kashe Allah suna ba ruwan shi kuma an kawo manzon Allah ƙarya ko kai waye za ce ta yi ƙarya wani makaryaci ne sa ka kan kana karatu mutsalol hadith da jabu wa ta'dil za ga nace fulanin kazzab wani ma ce dajjalun dajjal cewa ne munkar ya ce bil manaki ba ruwan su sura wuri da ya shafi addini to wannan shine aqidan ahlus sunna abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada me hakan ke nufi me manzo ke nufi da shi manzo ba fassara ba to ta ji a fassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na huta gurin ba wani ba wani ba wani cece ku ce wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama kare imani ba shi ta ba shi ta shafe shi ba kamar ne ce shi dole malam Abubakar bin Kudu Allah ya ƙara kiyaye shi yake ce mutum sai ce wai shi yana son shi yi balance ita wallahi ba za ka iya ba fa kai ta ba balansin din kenan abin da ke qur'ani abin da ke sunna shine balansin inda akwai wani balance da yafi wannan to da Allah zai saukar da shi da Allah zai saukar da shi tun da kaga Allah shi ya ba ku shine balance din shine balance Allah ka shirye da mu masu irin wannan ya taɓa ma Profesor masu Sokoto ta magana ai yana ganin bai kamata duk mutum ba musulmi ba a kira shi kafiri kaga ai yana fata musu rai an kira su kafirai kuma kaga ai ko Allah ma ya ce lakum dinukum wa liya din sai professor Mansur Safar yake a wata sura Allah ya faɗi wannan <laughs> wata sura ne sunan surar suratul kuma farko Allah ya ce qul ayyuhal to kai kuma ka ce ga wata ba kuma kana kan hujjar shi ana aji mai ta mutu a wata sura Allah ya fara kawai ya fada sunan tsoron sai a gama sai a wuce gudu so bayan da kai kawai balansa kawai ka bi qur'ani ka bi sunna ka huta malam ibnu usaymin rahimahullah yake ma tamammahu kalamu imam shafi'i yace abinda maganar imam shafi'i ya kunsa yace bambara kalamun imam shafi'i ma yati yace maganar imam shafi'i ya kunshi ya kunshi abinda za a lissafa din nan yace na farko الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين imani da abin da ya zo daga Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin sannan al-mubin littafi haka fa Allah ya siffanta al-Qur'ani mubin ayatun bayyinat to wani me kake da Allah ce ayoyi ne bayyanannu kai kana son sai ka ciro wani bayanin daga hadisi me za ka ce kaji Allah fasaha ne yace alama aradahu Allah min ghairi ziyadatin kuma kai imani da cin akan yanda manufan abinda Allah yake nufi ba tare da ƙari ba wala naqsin wala tahrif kar ka tsara kar ka rage kuma kar ka canza ma'anar shi ya tahrif kar ka canza karatun kar ka canza ma'anar ka bar shi yanda ka bar shi yanda yake so mu gani wannan ita ce aqidar ahlus sunna da wannan ne magabata suka yi addini Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya shi gafarta mishi dan ga kawanta wa wannan karatun shi ai sai ka mutu da kabi da Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa me yasa ya samu wannan sunan wannan kambin na Imam Ahlus Sunnah so da jajib jajib cewa da akan bijiman su da jahmiya rigimatul jami'a bayan bayan rasuwan khalifa harun rashid Allah ya gafarta mishi bayan rasuwan harun rashid jami'a suka yi kaka gida suka rasu ne yan fada aka yi kokarin dole dole dole sai an yada aqidan jami'anci da aqidan mu'tazilanci na canza ma'anonin alqur'ani da canza abinda qur'ani yake nufi kuma suka fara yakan ƙur'anin. dole kai a yadda cewa Qur'ani Allah ya halicce shi ne kamar da ya halicci mutum karka ce maganan Allah ne tun daga nan suka fara ko kore sifofin Allah Imam Ahmad ibn Hanbal ya jajirce ya wahala ya ji jiki ya yi prison na shekaru masu yawa da aka yi sarakuna guda uku a jere suna mutuwa suna fara shi a malaman zamaninsa irin su irin su irin su imam yahya ibn ma'in wannan bajirin malamin hadisin irin su ali ibn al-madini manya manyan malaman hadisin nan su suka kasa jure ma wahalar suka yi taqiya nan suka zo a suka zo gaban sarki suka ce a kai su gaban sarki za su yi magana in suka zo mutum sai ya nuna qur'ani haka sai ce haza haza khalqullah shi yana nufin wannan ya tsanna shi da ya nuna qur'ani shi khalqullah shi kuma sarkin sai ya fahimci ya nuna qur'ani ne mana khalqullah sai dai ko shi na kyale haka sai suka suka tsira daga wahala Imam Ahmad Allah ya ji kanshi da Imam Muhammad ibn Nuh babban malamin hadisi da sauransu ire-iren su ba su ce mutu uku ba ko suka ce fa ko ana ha maza ha mata su wannan ta taqiyyar ma ba za su yi ba aka ce mai ce shi ba irin su ya haya bin ba ne. shi hatta a lokacin duk duniya ana yin fatawan shi in yi wannan wani sai ya kawo cewa Imam Ahmad ya ce Qur'ani halittan Allah ne kike zan zama sanadiyan ɓata musu sau ka ba wanda ya isa a wannan wahalan imam muhammad ibn nuh ya rasu azaba ta kashe shi lokacin da aka ɗauko su daga inda suke prison za a kai su wajen sarki ma'amun shine ne wanda ya zaji Haruna rashid bayan mutuwan Haruna rashid wanda a kan shi aka samu janiyar tsari ƙarfi suna hanya sai aka suka samu saƙon cewa ma'amun ya mutu ya rasu murnan da imam muhammad ibn nuh rahimahullahu ta'ala yayi ya sa wannan sojojin suka rinka dukan sai ya mutu so da ya murna da mutuwan nan bid'a wanda kuma ke goyon bayan yan bid'a aka yi wani sarki mu'tasib ya gaji ma'mun haka aka ci da azabtar da Imam Ahmad a fito da shi fili a ta a ta mishi bulala a ce ana son bulalan ne ta kashe shi sai ya suma suman da zai motsi a kyale shi ya farfaro a ci gaba da azaba duk da aka yace shi fa yana tsayen kyam abinda Allah da manzansa suka faɗa nan yana kai kuma ala muradillah ala muradi rasulillah mu'tasim ya mutu mutawakkil billah ya zo shi ma haka shi ne ɗan min sauƙi da bala'i ya bala'i ya ce ya ya ya a ciyar shi a prison amma a mishi home arrest yana gida kare je ko ina kowa ya karanta da kowa ba ba zai ƙara karantawa ba zai ƙara wa'azi ba zai ƙara majalisi na karatu na hadisi haka ya zauna a gida har wannan ya rasu har wannan ya rasu dukkan aka samu wafi ya go khalifanci shi kuma mai ilimin addini ne shi ne tukun ahlus suna suka samu mafita tukun imamu ahmad ya samu ya samu yanci shi yasa aka ce ake shi yasa aka mishi lakabi da imamu ahlus sunna yasa har littafai malamai suka rubuta mihnatu imamu ahmad kawai a rubuta littafi ko akan jaraba da imamu ahmad ya shiga saboda kara wannan aqida aka wuta littafi da darussan da za ka koya daga jarama da ya shiga littafai aka rinka rubuta har yau project ake yi na phd a kai a kan jarama da imamu ahmad ya shiga kama ga mutum a yau kawai nan abin da ya samu kwata-kwata bai wuce kila a mota ko gida ba misali bai wuce ya samu followers ba da yake in zai zo yana in zai zuwa tsumana kwace mishi takalmi in ya alwala a sha shi da wanda yake so sai san canza ma'anonin ayan alkurai so da ya samu irin wannan wawayen sa na karfe shi shi ma ma'anu bayan ya samu yanci ma aka kira shi fada aka ba shi haƙuri bayan an ba shi haƙuri aka nemi a dawo da shi da iyalansa gaba ɗaya su dawo palace a ba su guri a palace kawai ma ma sai fashe da kuka an ɗauka ko kamfanin ciki ne me ya faru ya ce bala'i ya taro shi ya ce bala'in jaraba bai tsami shi sai da ya tsufa yana gabbe ya mutu shi duk duniya wannan jaraba ita ce jaraba mafi girma a wurin shi duk wancan bala'in ba taɓa ganin hawaye imamu ahmad ba sai da aka ce da falas nan ne fara kukan bakin ciki shi ne za a ce da falas ya koma gida aka bi shi da matsudun dukiya aka yi sallama duk aka ce gashi an ce a kama kai ce wallahi baya ku shi yana ganin wannan abun shi a tunanin shi rabon shi na lahira ne Allah ya fara bashi a duniya zai so ya so zai karar a lahira dan shi ya karko ya daina magana da ɗansa ya koma da shi Abdullahi da ake kira shi Abu Abdullahi duka saboda kara wannan wannan aqidar ma ga mutum a yau ya ce muka shi ahlus sunna ne amma kuma yana tawili wai dole tsoron magana masu magana an dade bai magana an dade bai magana Allah ta shirye da mu to malai ce dole ka zama babu tahrif yake abu na biyu al-imam ma ja'a bihi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati rasulillah magana imam shafi yana nuna mana imani da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alama aradahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shi ma min ghairi ziyaratin wala naqsin wala tahrif ba tare da kare ba tare da rage ba tare da canzawa yace wa fi Hadal al-kalam yace a wannan magana na Imam Shafi'i wa fi hadha al-kalam radd ala ahli tawil wannan raddi ne Imam Shafi'i yake wa masu tawili wa ahli tamthil da masu kokarin hada siffan Allah da siffan bayinsa yace li anna kullu wa'idin minhum lam yu'min bima jaa 'anillah wa rasulihi ala muradillahi wa rasulihi To da wanda zai tawili da wanda zai tamfili dukkan su ba yi imani da abin da ya zo daga Allah ba Basu yi imani da abin da ya zo daga manzon Allah ba Basu yi imani da shi kuma a muradin Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ahla tawil naqasu su masu tawili sun rage wa ala tamfil zaru su kuma masu sun tsara kuma dole zo bila naqsin wala ziyada ai ko shi imamu shafi'i jarabawa ce ya samu na shirri da aka kulla masa na yan bid'a ya sa hari suka haɗu da imamu ahmad dalilin jarabawa ne to shi imamu shafi'i a matsayi yake zama to shi ina daga cikin ahlul bait yana da cikin jikokin al-abbas ibn abdul muttalib imam shafi yana cikin ahlul bait shi a maka yake rayuwar shi a lokacin headquarter na musulunci kuma yana baghdad lokacin harun rashid so da da'awa da yake yi sai yan biri aka kulla masa sharri suka ce ai yana nan yana haɗa kan mutane akan su fito su yi bore ma shugaba so da ai overthrowing harun rashid wannan ta sa Harun shi ya bada umarni a ɗauko mishi Imam Shafi'i tun daga Makar a kawo mishi shi Baghdad aka ɗauko shi aka kawo shi aka kulle shi a prison a Baghdad kuma hukuncin bore shugaba ko ta da hankalin matashi shugaba bore a dokar musulunci da hatta a dokar arna yanzu hukuncin gina hukuncin kisa hukuncin kenan bayan an zo da shi a ranar da Haruna rashid rahimahullah ya yadda ga imam ahmad a zo da shi gaban fada gaban khalifa amirul mu'minin ya yi bayani in yana da hanyar da zai kara kanshi ya kanshi an zo da shi sai khadul qubat shugaban alƙalai na baghdad yana fada shi kuma ya koyi karatu a wajen imamu shafi'i a mata bayan sun gama tattauna imamu shafi ya gama kara kai shi an tafi shi yake faɗa ma haruna shi ya san malamin nan ya ma karatu a gurin shi kuma ga halin shi ga ɗabi'an shi ga littafai da ya kaza kaza yana da tabbas da yakinin abin da aka sanna, wallahi ba zai yi ba to wannan maganar shi fara a amirul mu'minin Da ka san ba ke ce in munafike za ka shiga ɗakin uwanka ko uwa ba za ka sha ba already munafikai sun riga sun yi grand work har maganan ya zauna a zuciyar Haruna Rashid to wannan ya fara sassautawa har daga baya gaskiya zo ta bayyana Duk aka fitar da imamu Shafi a prison har Haruna Rashid ya nemi kar ya koma maka ya zauna a bagdad ya zama mufti a bagdad imamu Shafi ya ba zan bar makwabtaka da Kaaba da bagdad ba ce ba zai yi ba yi haƙuri shugaba ka bar nan koma tun akwai bukata da dinga aika wanzu amma ina makwabtaka da Kaaba da ya ce ba zai yi ba to wannan zaman da imamu shafi ya yi a bagdad dalilin su hadu da imamu ahmad har imamu ahmad ya karatu a gurin shi haka da ba don jaraba wanda ta faru da ƙila ba su ne ba da ba su haɗu ba da ba su ba amma imamu bai haɗu da imamu malik ba yana shirya yadda za a yi tafi wajen imamu malik labarin mutum imamu malik ya zo ya zo masa ya yi kuka sosai ya yi sakin cikin imamu malik ya rasu ba su hadu ba ba su haɗu ba kaga jarabawa kuma sau da kare aqida sau da kare qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sa mu dace da alkhairi insha Allah ta'ala anan za mu dasa aya Allah madaukakin sarki ya wa mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu dora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah ke roƙo ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira